ma sarki mu baki ne da muka kawo maka ziyara mun zo mu gaishe ka da jama'ar ka so kuma mu nuna mu da abin da ya dame abubuwa da suka shafi rayuwa na ka da mutanen ka mun zo musulunci da yake dauke da haske shugabanci da jagoranci abun da ke karfafansa ya tabbatar da shi shine hasken musulunci jama'ar ka suna da bukatarsa kai ne jagoransu saboda ka mun zo da 'yan uwa ga sunan manyan malaminmu shugabanninmu mu zo har cikin fadarka domin mu gabatar maka da wannan bukata so wannan bukata mu ce taka ce saƙo ne na allah so idan allah ya buɗi zukatanmu da ku gaba ɗaya so yadda za mu yi farin ciki a nan haka za mu yi farin ciki dukkanmu bayan mun mutu saboda haka muna roƙon sarki da jama'arsa su duba wannan al'amari kuma mu ma su girmama ziyarar mu daga inda muka fito muka zo takanas mun zo an ce kana gona muka ce to mu jira mu gana da kai kuma mu isar maka da wannan sako su wannan shine abin da ke tafe da mu ga kuma sauran malamai su ma da za su ƙara bayani eh wannan me muka magana shine wanda kake jinsa a rediyo dinnan kullum eh dr yusuf guruntu kana jin ana ce ko kana jin ana ce guruntun guruntun kullum to yau gashi a fadanka gashi a gabanka to alhamdulillah ga farfeso mansur isa yalwa aiki ma kana jin sako a rediyo ko a ina sakon da muke kawo muku din nan ta la ilaha illallah nan su ma abin da ya fito da su kenan wai ku yarda da wannan kalma ta la ilaha illallah nan gashi farfeso da aka ji daga bakinsa to sarki kamar yadda ka ji malam ya gaya maka duk sakon nan guda ɗaya ne muna son muku abin da muke so makamu shi addinin musulunci shiriya ce ta Allah baiwa ce sai wanda Allah ya zaɓa yake samu to idan ka samu idan ka samu sai ka kai idan idan ka samu mm, idan ka samu sai ka yi fatan wani ma ya samu muna son muku wannan alherin na hasken musulunci shi yasa muka taso muka ka muku shi addinin musulunci ba kaman kuɗi ko mulki ba ne ta yadda in ka samu daga kai sai 'ya'yanka shi ne kowa da kowa ne kyautan allah ne idan kai yanzu a matsayinka na babba allah ya haska zuciyanka ka karɓi kalmar musulunci duk waɗanda suke ƙarƙashinka za su bi ka idan suka bi ka za ku samu wannan hasken na tabbatar kana jin 'yan uwanka da makwabta da dangi da waɗansu wurare wanda suka musulunta ba abin da ka ji sun faɗa sai daɗin da suke ji a zuciya babu wanda ka ji ya yi musulunci ya yi nadama ko ya yi ɗan dana sani ka gwada karɓan wannan kai ma allah ya sa zuciyarka ta karɓi wannan hasken muna maka ganin alaman alheri da nutsuwa muna kuma hango alaman alheri ga jama'anka shi yasa muka kama ka wannan saƙo saboda muna ƙaunar ku kamar yadda muke ƙaunar kanmu wannan shine manufan sakon mu eh, sarki cikin manyan shi